بعضهم يومئذ يقول في بعض ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرفنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan marici na alhamis uku ga watan sha'ban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu miladiya a wannan gari mai albarka na jihar Katsina kuma babban birnin wannan jiha ɗaya daga cikin manya-manyan birane da muke alfahari da su a arewa maso yammacin Najeriya. fatan mu Allah madaukakin sarki ya kara wa wannan jiha albarka Allah ya zaunar mana da jihar Katsina da dukkan sauran jihohinmu na wannan ƙasa lafiya shugabannin da suke jagorancin wannan jiha Allah ka yi musu jagoranci mun haɗu kamar yadda sanarwa ta gabata na farko don munasaba ta ta'aziyya wanda muke yi wa juna baki daya ta rasuwar babanmu malami daga cikin manya-manyan malamai a wannan nahiya tamu musamman bisa karantarwar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan tafarkin magabata na kwarai wato shek Habibu Yahaya Kaura Allah maɗaukakin sarki kai masa rahama Allah ya sanya aljannar firdausi ta zamo ita ce masaukinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya albarkaci zuri'arsa Allah ya sanya hidimar da yawa addini ya zamo sadaka jariya a gare shi munasaba ta biyu wanda ake cewa fatuwa ta zo daidai da zama shine dan buɗe wannan katafaran masallaci da kuma cibiya ta addinin musulunci wacce cibiyar sautus sunna charitable foundation ƙarƙashin babanmu malaminmu a sheik yaƙo musa sautus sunna ya assasa allah ya ƙara masa lafiya ake jajiberan buɗewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya a buɗe wannan masallaci lafiya. Duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen gina wannan masallaci, Allah maɗaukakin sarki ya gina musu gida a jannatin Firdaus. Kuma Allah ya sa mu yi tarayya da su a cikin wannan alkhairi. Hakika ‘yan uwa, kasantuwa ta a cikin wannan waje a tare da ku ya kamata in zamo cikin masu saurare ne ni ba ba don umarni da aka yi mun ba domin ga babban malaminmu malami uban malamai shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mu mai albarka Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yana zaune a tare da mu Allah ya kara masa lafiya ga Dr. Ismail kuma wanda ya gabace ni da dukkan sauran yan uwa na ɗalibai ku da da fatan za ku yi min addu'a Allah ya tsayar da harshe na cikin abin da zan faɗa kuma Allah madaukakin sarki ya sa in faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai ki ɗaya hakika masallaci abu ne wanda yake da matsayi mai girma mai daraja a addinin musulunci shi yasa za mu ga saboda girmansa da matsayinsa ubangiji yake jingina wa kansa shi ma'ana ya ce na sani wanda a tsari na larabci sukan ce da wannan ta tashrif jingina abu don girman abin ba wai don keɓance shi ba domin komai da komai da ka sani a duniya na Allah ne ubangiji madaukakin sarki ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne to amma tare da haka sai Allah yake warar waɗansu abubuwan daga cikin nasa din sai kuma ya sake cewa kaza na wani. kaza na wani kamar tabuwar annabi salihu Allah yake da ita na ƙasun lahi tabuwar Allah to haka nan masallaci Allah yake ce da shi ɗakin Allah tare da dukkanin taguwoyi daman na Allah ne tare da ƙasar gaba ɗayanta ta Allah ce da dukkan abin da ƙasar take ɗauke da shi na Allah ne amma sai wari masallaci sai ce nawa ne me wannan yake nunawa girmamawa da darajtawa da martabawa ga masallaci wannan ne ya sanya annabawa suka bi sahu za ka ga cikin abin da annabawa suke ba wa kulawa da muhimmanci a rayuwarsu shine gina masallatai idan muka kalli tarihin masallacin ka'aba malaman tarihi sun yi maganganu da dama akan masallacin ka'aba yaya samuwarsa ta kasance a duniya wasu malaman sun ce mala'iku Allah ya turo suka gina shi wasu malaman suka ce a'a annabi adamu ne da Allah ya sauke shi a duniya ya sa ya gina ka'aba domin in ka kalli kissar annabi ibrahim da gina ka'aba da ibrahim ya yi gwargwadon yadda ƙur'ani ya nuna za ka ga ibrahim ba shi ne asalin wanda ya assasa ba sai dai sabuntawa ya yi domin Allah ya ce wa izban wa'ana li ibrahima وإذ طوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ألا يقول إذ بوأنا تنياين دمك نونا لإبراهيم قال النبي إبراهيم مكان البيت wajen da ɗakin yake kaga ya nuna akwai ɗakin da aka aka zo aka nuna masa ga inda ɗakin yake wanda da wannan ne malamai suke haɗa tsakanin ita wannan aya da take cikin suratul hajji da kuma ƴar uwarta cikin suratul baqara ta cikin suratul baqara tana nuna ibrahim ya gina وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد تنايا عند النبي إبراهيم يكي لقى هرساشي minal baiti na ɗaki ɗakin ana nufin Ka'aba wa Isma'ilu da ɗansa Isma'il kaga ya nuna mana Ibrahim ya gina ɗansa Isma'ila ma ya gina to shine Allah ya ce a tuna mana yayin da suke wannan gini to cewa sun gina shin yana nufin da babu idan ka ɗauko wancan aya ta cikin suratul hajji tana nuna akwai kenan kaga ginin ba na assasawa bane na tabuntawa ne kuma shi ya sa ma za ka ga a ƙur'ani Allah yana kiran masallacin Ka'aba da Baitul Atiq ɗaki yantacce to me ake nufi da yantacce malaman tafsiri suka ce wanda aka yanta shi daga ruwan tufa na bai ci shi ba to shi ka tarihin ruwan na ai kafin Ibrahim ne zamanin Nuhu aka yi tufana tun ba a haifi Ibrahim ba da haka ɗakin ka'aba akwai shi kafin ibrahim alaihi salam da haka ibrahim da ya zo sabunta shi yayi to wannan ya nuna maka annabawa suna bawa gina masallaci muhimmanci ko dai ta fuskar asfafawa ko ta fuskar sabuntawa to haka nan inda za ka ɗauki tarihin masallacin kudus shi ma za ka ga an ce annabawa ne suka gina a wani kaudin an ce annabi dawud ne ya gina a wani kaunin an ce ɗansa Sulaiman ne ya gina da makamantan haka to haka idan ka ɗauki masallacin Madina masallaci mai daraja ta biyu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci annabi sallallahu alaihi a shi ya gina shi ya sai filin da kuɗinsa kan ya sai filin gidansa na zama sannan sahabbai sun ce za su ba wa annabi kyauta filin ya ce a'a zan siya da kuɗi na nuni bi ha'idikum ku gaya min kawai nawa ne kuɗin filin ku me yasa annabi ya ki karɓar kyautarsa ya siya da kuɗinsa don ya koyar da al'ummarsa ne kuma mu lura da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai filin gina masallacinsa a lokacin fa yana ɗan gudun hijira ba yi da ko gidan zama amma saboda mahimmancin masallaci a sunance masallaci sama yake da gidan fana. annabi ya gabatar da gina masallaci sama da gina ne gidan fana. to sannan lokacin da aka zo za a gina wannan masallaci mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ake ginawa Sabai suka zo suna taya shi daga cikinsu akwai masu ɗaukar bulo ɗaiɗai akwai masu ɗaukar bulo bibbi saboda ƙwazo ana wannan ginin annabi yana yin waƙa ta salon rajar kamar ka ce waƙar aikin gayya annabi yana Allahumma la aisha illa aisha al faghfir lil ansari wal muhajira Allah ba wata rayuwa sai rayuwar lahira Allah ka gafarta wa mutanen Madina ka gafarta wa mutanen Makka sahabbai kenan to su kuma suna cewa la in qa'adna war rasulu ya'malu la zaka minna al mudallil ba yadda za a ce annabi yana ginin masallaci yana ɗaukar bulo da hannunsa mai albarka mu kuma a ce mu zauna abinda wannan yake nunawa sunna ce duk isarka duk burin kasarka ka shiga a yi hidimar masallaci tare da kai shi yasa dukkan wani mai mulkin da Allah ya haska masa wannan to Allah ya so shi da alkhairi duk mawadacin da Allah ya haska masa wannan to Allah ya so shi da alkhairi duk malami mai da'awar da Allah ya haska masa wannan to Allah ya so shi da alkhairi kai haka talakan ma da bai da komai ya shigo a yi hidimar masallaci da shi gwargwadon abin da yake iya ba to Allah ya so shi da alkhairi saboda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya shaida ga masu gina masallaci ya ce su ne shiryayyun bayi kuma su ne cikakkun masu imani kamar yadda kuma ya kushe dukkan wanda baya hidimta wa masallaci irin hidimar shari'a irin hidimar da addinin musulunci ya ce a yi wacce sunna ta koyar wannan za ka samu ba a kan tafarki madaidaici yake ba kuma lallai za ka samu zuciyarsa akwai tsofane na shirka Allah ya ce inna ma ya amuru masajid Allah inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله يقول إنما أداة حصر ترفع المبتدا وترفع الخبر كأي يأمر مساجد الله masu raya masallatan Allah man amana billahi sune waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar lahira wa aqama salata suke tsayi da sallah wa ata zakata suke bada zakka walam yakhsha illa Allah kuma ba sa tsoron kowa sai Allah sai Allah yake fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin to tabbas waɗannan su ne shiryayyen bayi imamu qatada yace asa min Allah wajiba idan Allah yace asa to yana nufin tabbas kamar yadda yace asa rabbukum ay yarhamakum asa rabbukum ay yarhamakum hmm. wa in udtum udna wa ja'alna jahannama Allah yake a rabbukum tabbas ubangijin ku ya kusata ayyar hamakun zai ji kanku to da haka dai Allah yake fa asa ulaika ay yakunu minal dina lallai masu wannan hidima su ne shiryayyen bayi to kaga ko kai in kana da hankali da tunani ba ka so ba a ce da kai ba ka cikin shiryayyun bayi in kana da hankali da tunani ba za ka yi sakaci wannan dama da garaɓasa ta wuce ka ba ina mamaki da takaici na mai mulkin da zai mulki ya kare bai taɓa gina masallaci ba wannan asara ta kare masa ina mamaki da takaici na mawadacin da yake da gidaje amma a ciki bai taɓa gina masallaci ko ɗaya ba bai taɓa ware wani ya ce a mai da shi masallaci ba wannan ba ƙaramar asara ba ce ba kai ina takaici a ce malamin addini a ce bai gina masallaci ba wannan ko shakka babu abin takaici ne kai ina mamaki da takaici a ce ɗalibin ilimi ko da ba ka da ko titi, amma a ce ka yi baya-baya wajen hidimar masallaci domin ka rasa wannan garaɓasa kuma ka jefa kanka cikin babban zari ubangiji madaukakin sarki yana magana game da 'yan hannun hagu waɗanda su ba su shiga hidiman masallaci ba sai Allah ya kushe su ya zarge su yace ma kana lil mushrikina ay ya'muru ma kana lil mushrikina ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim shahidina ala anfusihim bil kufr أولئك حبطت أعمالهم Allah ya ce ma ni mushriki na ba zai yi ba ga mushrikai ay amuru masajid Allah saraya masallacin Allah ba za su iya ba shi mutum in dai akwai shirka a tare da shi to hidimar masallaci ta fi karfin sa wani zai iya cewa to ya aka mutanen Makka suka gina Ka'aba to malamai suka ce imara iri biyu ce akwai al-imaratul hissiya akwai al'imaratul ma'anawiyya sannan kuma akwai abin da ake kira da al'imaratul shar'iyya da al'imara Allah shar'iyya akwai imara rayawa wanda ido ke gani akwai imara rayawa wanda ido baya gani sannan akwai rayawa wacce shari'a take nufi da rayawar da ba ita shari'a take nufi ba kafiri mushriki ba zai taɓa iya raya masallaci irin raya wadda shari'a take so ba saboda ne saboda jigon abin da ake raya masallaci da shi shine tauhidi to shi kuma ba yi da shi shi yasa mushrikai da suke tuciyar suna raya masallaci su ne ma'abuta masallaci sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayt wa ma kana salatuhum inda albayt وفاء ونصيا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله يشوى وما كان صلاتهم عند البيت أبن نسكي شوى فسنا أي أجندة لكن كأبا da sunan sallah ƙarya ce ba ita ce sallar da Allah yake so ba muka'an sati ne wa tafdiya da tetuwa tito da buga hannu to kaga ba irin wannan rayar Allah yake nufi ba shi yasa yake a lahira za a ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba da abin da ku kasance kuna yi a masallatayyar Allah na kafirci na sabawa Allah Allah yake ka ai shirka a masallaci kun mai da masallaci matattarar shirka Allah ya ce a natsu wajen ibada fa iza da ma'anantum fa aqimus sala kun mai da masallaci sansanin wajen sheke aya ba maganar natsuwa to da wannan ne a gurguje malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan yadda ya kamata a raya masallaci akwai doktor muhammad ahmad malo wanda ya littafi mai suna kaifa nu'idu lil masjidi makanata. ya za mu mai da masallaci yadda yake kamar yadda annabi ya assasa shi mu dawo ƙasar hausa dan Allah kafin bayyanar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna masallatai a ƙasar Hausa yaya suke me farar riga baya zuwa da ita masallaci saboda ne saboda kazanta za ka ga a masallaci an zo an kinkima makara kai da aka ce a samu nutsuwa a yi sallah ta ya za a yi ba ka nutsu ga makara a gaban za ka je ka tarar da masallatan sai tsofaffi yara ba sa zuwa za ka je ka tarar da masallaci ya zama sansanin ƙwari giza-giza ya zo ya yi gida mai ya yi nasa gidan ta wani lokaci har ƙudan zuma za ka ga ya zo ya yi ɗaki a masallaci kuma har yanzu a wasu wajajen za ka tarar akwai irin haka amma fa ga ka ba gamu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu yadda za a tsaftace masallaci a hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda tace amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi duri annabi ya yi umarni a gina masallatai a tsakankanin gidajen kwana wa an tunazzafa wa tsayyaba kuma a rinka tsabtace su ana fesa musu turare masallatan ahli sunna kenan Qur'ani ya kira masallaci da suna ɗayan uku kowanne aka gaya wa masallaci ba a yi laifi ba Qur'ani ya kira masallaci da musalla وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مثابة masallaci da suna baitun baitullahi ko ya ce baitan ko buyutan inna awwala baiti inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في بيوتهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغلو والآصال وأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا waɗannan a matsayin misalai sunaye ne na ko ka ce da shi musalla domin da Allah yake wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riki wajen sallah a daidai inda maqamu ibrahim yake daga kaga kenan masallaci musalla ne alawa zani maf'al ana nufin makanar sala to haka nan masallaci ana ce da shi bai ɗaki ana nufin ɗakin Allah shi yasa a hadisai masu tarin yawa manzo Allah ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna a wajen ruwayar man bana lillahi baitan duk wanda ya gina wa Allah daki ko ya gina wa Allah masallaci shine dai daki to shi kuma Allah zai masa sakayya zai gina masa gida aljanna da ka masajid buyutullahi ne sannan Allah ya ce wa annal masajida lillah ku sani masallatayya na Allah masajid jam'u masjid ko masjad alaw zani maf'il ko maf'al bi ma'ana makanas sujud ko alatas sujud waɗannan masallatai da Allah subhanahu wata'ala ya jingina wa kansa don ya girmama kuma don ya faɗaitar wajen a hidimta musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya zo da tsari da zanen yadda za a gina masallaci ƙur'ani ya kira masallaci ɗakin Allah ya kira masallaci musalla ya kira masallaci masallaci amma bai gaya mana ga yadda za a gina masallacin ba ga inda masallacin zai kalla ba a'a ya ce dai ga inda za a kalla idan za a yi sallah kuma ga yadda sahun sallar zai kasance ba qur'ani duk bai faɗi wannan ba ga inda liman zai tsaya in za a yi sallar ba ga inda mamu za su tsaya ba in za a yi sallar in limamin mamun sa maza ne da mata ba a faɗi ga inda mazan za su tsaya ba ga inda matan za su tsaya ba tare da qur'ani ya ce mata ma su yi sallar jami'i domin umarnin warka umar raki ne ya shafi maza da mata in ma baka gane ba sai aka ware maryam aka ce warta'i ma'ar raki'in ki sallah tare da masu sallah to ana nufin ta zo ta tsaya kafada da kafada da maza sunnar manzo Allah duk ita ta zo da wannan bayana da ina wanda yake cewa shi ba ruwansa da hadisai me yasa ka gina masallacinka kai wajen tsayuwar liman shine mihrab wanda qur'ani ya kira mihrab me yasa limamin ka yake shigewa gaba mamunsa su tsaya a baya me yasa in kana sallah da mata a masallacin ka tunda qur'ani ya ce mata ma su sallah da masallata kake kai matan su tsaya a can baya wannan duk sai ka neme shi a sunna a shi ka kaga dole uwan naki ba yadda za a yi ka iya fahimtar qur'ani sai ka hada da ne sunna domin abu guda biyu ne wanda ba a raba su irin abin da wuce ke cewa ba a raba hanta da jini da wannan damar nake amfani da wannan dama ga na a jihar katsina nake addu'a ga mai girma gwamnan jihar katsina Allah ya ƙara gwamna lafiya. yana daga cikin abin da gwamna zai wa kansa adalci ya yi wa al'ummarsa adalci Allah ya yaba masa da wannan adalci a kan adalcin da yake yi na shi ne a rarrabe tsakanin tsaba da tsakuwa ku yadda katsinawa na duk ɗakin kara kunya gare ku ba ku da tsoro kar ku fa kana su muku fali kanawa suna kirari suna cewa ko da me ka zo to har yanzu ni ban yadda ba a nan ina son mai girma gwamnan jihar katsina ya yi irin abin da jihar kano ta yi na duk wanda ya yi da'awa kuma musulmi ɗan uwansa suke da ja a kan da'awarsa a zo a haɗu don a rarrabe tsakanin tsaba da tsakuwa a sanya alkawarin haɗuwa tsakanin mu da su فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا kuma muna kyautata wa mai girma gwamnan jihar katsina gwamna mai albarka gwamna mai karkashi insha Allah zai yi wannan ba don komai ba don a ceci addinin mutane shi kansa wanda yake da'awar don a taimake shi domin idan akan gaskiya yake sai daɗa ne rika gaskiyar idan kuma da gaske gaskiyar yake nema sai ta bayyana aka nuna masa abin da yake yi kuskure ne ga gaskiyar shi ma an taimake shi sai a dawo da shi kan daidai kuma don a ceci talakawa masu son Allah masu san manzan Allah soyayya ta gaskiya waɗanda ake su da waɗansu abubuwa amma sakamakon imaninsu da faɗawa da suka yi hannun 'yan tsarin addini suke cutar da su. Da haka yana daga cikin abin da lallai-lallai idan gwamna ya yi zai aje kyakkyawan tarihi a akan wanda yake da shi Allah ya bashi shi yi ya 'yan uwa masu albarka masallaci yana da hidindimu da yawa kuma yana da haƙoƙi a kan yana daga cikin hidindimun masallaci mafi girman hidimar yin abin da shi Allah ya ce a yi a cikinsa kar a gina masallaci ya zama ana yaƙar Allah a masallacinsa domin wasu sun taɓa yin haka kuma Allah ya ja kunnan mutane akan haka ubangiji madaukakin sarki ya ga ya mana waɗanda suka gina masallaci dan siya ga Allah الذين هو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب allazina a kira'an nafi'u allazina a kira'ar asim ibn abin najud al Kofi dukkanin su kira'o'i ne mutawatirai da kuma waɗanda kaga a kan bayanin da ya gabata a baya nan, ko kuma ya zamo inafi ne allazina lallai waɗanda zo masjidan suka riki masallaci biraran wajen cutarwa ashe kenan masallaci yakan iya zamowa wajen ne cutarwa a madadin wajen ne amfanarwa domin me kishiyar cutarwa amfanarwa Allah yana so a gina masallaci ne don amfani ba don cutarwa ba mafi girman amfani a duniya shine tsora ɗan adam kan tauhidi shi yasa Allah subhanahu wata'ala a ayoyi da dama wanda ba sai mun koma baya ba yana gaya mana a gina masallaci don tauhidi a gina masallaci a kadaita Allah a gina masallaci kada a sanya wa Allah kishiyoyi a cikin waɗannan masallatai da haka mafi girman cutar wadda za a yi wa ‘yan adam mafi girman cutar wadda za a yi wa Allah shine a gina masallaci amma a rinka kiran wani ba Allah ba a cikin masallaci sawa'an ko da annabi ne kake kiransa da sunan kishiya ga Allah ko kake roƙon abin da ba a roƙa a wajen kowa sai a wajen Allah a wajen annabi ko a masallaci kake haka to kana cutar da Allah kana cutar da shi annabin kana cutar da mumirai da haka ya ɗan uwa masu albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a cikin manya-manyan ayyukan da ta fice da su gina masallatai sannan da tsare tauhidin Allah a cikin waɗannan masallatan ba mu da wata rigima da ta wuce wannan duk inda ka ji ake rigima da mutu akan wannan kuma wannan shine abin da in ka koma baya a tarihi za ka ga a kansa ne aka yi ta rigima da annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta dauki ba dadi da mutanen baka akan masallacin Ka'aba dan su sun dage sai sun yi shirka a ciki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage sai an yi tauhidi a ciki har sai da Allah ya saukar da aya ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuuna najasun fala ya al-masjid al-harama ba'da amihim hadha ya ko da suka yi imani ku sani mushrikai najasa ne daga yau kan su sake zuwa masallaci me ake nufi da najasa shirkar da suke yi domin najasar su ba najasa ba ce hissiya najasa ce ma'anawiya dauɗar zuci ta wannan shirkar da suke wa Allah manzo Allah ya shiga garin Makka shekarar da ya fito Makka ya tarar da a cikin Ka'aba akwai gumaka guda da 360 ciki da waje maza Allah ya shiga da kwajirinsa yana jin gumakan nan yana rusa su wanda daga cikin gumakan nan akwai na annabi Ibrahim akwai na annabi Ismail maza Allah yana karanta wa qul ja'al haqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa haka wannan shine mafi girman abin da ake gina masallaci dan shi dan kadaita Allah da bauta da kuma kore masa shirka da karantar da al'umma don su san haɗarin shirka da karantar da al'umma don su san girman tauhidi kuma su san don shi ne Allah ya saukar da littafi don shi ne ya aiko annabawa kai ita kanta duniyar don wannan ne Allah ya gina ta dan adam baki ɗaya don ya yi tauhidi Allah ya samar da shi a dauran ƙasa to ya ɗan uwa masallaci akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara za a gudanar a cikin su na ibada kama daga fitowarka daga gida har ka zo masallaci sunna ta koyar da kai abin da za ka yi in ka zo za ka shiga masallaci akwai addu'ar da ake yi in za ka fita akwai addu'ar da ake yi in za ka shiga akwai kafar da ake shiga da ita in za ka fita akwai kafar da ake fita da ita wannan yake nuna mana cewa ashe kenan muna da bukatar mu je mu yi karatu muna da bukatar mu je mu san waɗannan ladubba mu san waɗannan ka'idoji mu san waɗannan dokoki sannan kuma mu tsare su da wannan ne masallatan mu suke bambanta da wancananka waɗanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata a kansu ƙoƙarin kishiyanta da gasa wajen gina masallaci amma ba don tabbatar da manufar masallatayyar ba. Za ku ga sau da dama duk inda ahli suna suka je suka yi masallaci don su asasa tauhidi da karantarwa da ilmantarwa sukan je su kishiyance su amma kuma kai ba sa yin abin da shi ne don shi aka gina masallaci. da yawan masallatan nan nasu za ka samu ana yin shirka a ciki ba muna faɗa ba ne don kunyatawa a'a muna faɗa ne don hannunka mai sanda yanzu za ka ga an je ana yin abubuwa na bida'a a sa ƙatotan ƙyalle a cewaye kuma dole ne fa ina magana ne da masu ilimi ba bita zaizai ba dan da yawan bita zaizai ba san wannan abin da za a faɗa ba yan ja muka kai mu ne ko da rarrafe ma dawo wanda kuma addini ya fi ƙarfin wannan Sharafin wazifa kamar yadda shehunnin ɗarika shehun tijjani ya faɗa daga ciki dole ne ka halarto shehunka ka yarda shehun tijjani yana zuwa ya zauna akan wannan kyallar wai annabi ma yana zuwa ya zauna akan wannan kyallar wai shehu ibrahim ma yana zuwa ya zauna akan wannan kyallar sannan shehun da shi ya baka ɗariƙa shara'i ne in za ka yi lazumin ɗariƙa dole sai ta halarto shi kana ganin gashi a gabanka ma'ana ka yi masa ikhlasi kenan irin abin da annabi ya ce ni wa Allah an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu to amma sun ce ne ake cewa su kuma a masallacin Allah wani dan siyasa ya taba bani labari ya ce malam sai dai ku yi hakuri mu kun san harkar mu ko ina zuwa muke yi ya ce to amma wata rana an taba gayyata ta wai eh, eh, eh, zikirin kasa ya ce da aka je aka sa wannan ƙaton ƙyallon sai na taba wani a kusa da ni na ce wai an cefa a kan nan akwai annabi akwai shi tijjani akwai shi ibrahim haka ne za su yi dariya ya dafa shi ke kakkai dariya ya ce kawai yadda za ka yi mana ɗan zaka ji kaga wannan abu ba addini bane wallahi summa tallahi yin wazifa a masallaci da wannan sharuɗan na wazifa da aka faɗa a cikin littattafan yan ɗariƙar tijaniya wallahi sanya wa Allah kishiya ne kuma a ɗakin bautar Allah tare da Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala mu أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله يقول وأن المساجد لله كما تجد السياحة مساجد مسلاتي لله نألاني شيء كذب فلا تدعوا مع الله أحدا ai fala ta'budu ma Allah ahadan kar ku yadda ku bauta wa wani tare da Allah a cikin domin addu'a hiya ibada to mu dawo wajen wancanan ka su kuma ɗaya ɓangaren wanda su kuma DJ suke sosai a masallaci sosai DJ suke a masallaci ka ga mutum da shiga ta kamala a zahiri an ɗaura rawani an sha alkyabba amma an kaɗa masa ganga yana rimi yana tsalle kuma a cikin masallaci masallacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kada a yi sallah da natsuwa ma'ana dole masallaci ya zama ne cikin natsuwa imamu malik ya rawaito hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda abu huraira yake, wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci nasa mai albarka sai tarar sahabbai suna karatun qur'ani amma muryar su sama sama wancan a gefe yanayi ya ɗaga murya wancan a gefe yana ya ɗaga murya wancan a gefe ya ɗaga murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaba inda munbari yake sai ya ɗaga murya muryar sa ne albarka yace ayyuhan nas sai duk mutane suka saurara sai ce innal musalli yunaji rabbahu ku sani duk mai sallah ganawa yake da Allah fala yajhar ba'dukum ala ba'din bin kada shashin ku ya rinka daga wa shashi murya da karatun Qur'ani a masallaci tare da mutum yana da damar ya daga murya wajen karatun Qur'ani amma sai in ba a masallaci ba shi masallaci tibbarsa daban take saboda masallaci ba naka ne kai kadai ba waje ne wanda mutane da yawa suna da haƙƙi a cikinsa. da ka dole ne in ka zo ka kiyaye ladubban masallaci to dan Allah karatu Qur'ani ma manzo Allah ya ce kar a daga murya da shi sama da bukata a cikin masallaci dan kar ka hana wani nasa karatu ka hana wani sallah domin wani idan yana sallah kana daga masa murya da karatun Qur'ani ba zai ke sallah a ba to sai a ce kuma wani ya zo ya buga kalambu a ciki duk sunan da zaka gaya mandiri ya masa amma kalangu ne a yanzu ana kaɗa shi ba ka gani da amansa da aman kalangu ne bambanci ba da wani bambanci sai a maka dabara ce ai shi ba a cewa kaɗawa wai sai dai a ce shafa in ana shafa ba za ka ji ba shafa ɗin ka ji za ka ji har ya yi shi ma ya san ba shafa yake da haka mu gaya wa kanmu gaskiya kafin mala'iku su zo su gaya mana hal na illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ذاك wannan ƙungiya ne albarka idan kuka ji tana wa'azi shi wa'azi a ɗabi'ar su haka yake dole ne idan ka faɗi gaskiya sai wani ya ji ka bata masa sai dai zai iya maka shari ya ce ka zage shi ko da baka zage shi ba domin shi a wajensa zagin shi ne an gaya masa abin da zuciya ba ta so amma ba wani malami daga cikin malaman ahlus sunna musamman na wannan kungiya mai albarka da zai kira wani ya kunduma masa zagi wannan ba ɗabi'an mu bace ba babu ma wannan a cikin wa'azi amma mu kuwa muna da hujjoji sama da shurin masaki inda ake kiran sunan malamanmu ake zagi tuntun tale laifin ɗan izala ya ce a daina bid'a laifin ɗan izala ya ce a yi tauhidi shi kenan karka daɗa karka rage kuma wannan shine laifin da annabawa suka yi wa duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka sun ce zagi iyayen bijin su yake kawo mana kalmar da annabi ya taba yi ta zagi bal ma ta yake laysal mu'minu bid'an wala la'an wala fahash wala baghi cikin shaidar da Allah yau manzo Allah har a cikin littattafan da suka gabata hayaniya ma da harguwa ta mutane ta yau da kullum manzo Allah baya yi ballanta na zaki laysa bi fadli wala ghalib wala menene sakhab fil aswaq la yujzi bi sayyi'a bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa shine ita ce dabi'arsa amma da ya faɗi gaskiya suka ce zagin mu yake yi ai bata iyayen mu yake kaza da kaza to wannan ba abu ba ko bane dan an ce da kai kayi zagi ko da baka zagi kowa ba gaskiyar ita ce zagi shi a kunnan wanda baya son gaskiya gaskiya sunanta ne zagi da haka muna faɗar wannan ne bisa ga ka'idar ne wa mu nasiha bisa ga ka'idar mu gaya wa mu laifin mu dan mu gyara haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana da haka 'ya'yan uwa masu albarka mafi alkhairin mutane shine mafi amfani ga mutane wallahi babu amfani a duniya da ya kai a ce da kai ka gyara alaƙarka da Allah babu amfani a duniya da ya kai a ce ka yi abin da shi ne sanadiyar tsirarka gobe kiyama shine tauhidin Allah babu amfanin da ya kai a ce da kai ka guji shirka wanda shirka ita ce mafi girman laifin da aka saba wa Allah da ita kuma shi ne laifin da duk yalwar rahamar Allah ya yi alkawarin mai ita ba zai shiga aljanna ba kai ba wai gama garin mutane iri na ba ko ulul azumi minar rusuli suka yi shirka Allah ya ce ba zai kyale su ba ولقد أوهي إليك ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتقولن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka haqiqa min yi wahayi a gare ka wa ilal ladina min qablik kuma min yi wahayi ga annabawa da manzannin da suka gabace ka la in asharakta inda zai yi kai kanka a ce kai shirka wannan shine abin da ake cewa a tauna tsakuwa dan ayata da tsoro ma'ana lissafin daga sama Allah ya dauko kaga dai fiyayyen annabawa cikamakin manzanni sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya ce ko da kai ne za ka yi shirka la yahbatanna amaluka sai aikin ka ya lalace wala takunanna min al-khasirin kuma sai ka zama cikin asararun bayi to dan haka balillah fa'bud Allah kadai zaka bautawa wa kun min ash-shakirin kuma ka zama cikin bayi masu godiya mafi girman godiya shine tauhidi kamar yadda mafi girman mutunci da kafirci shine shirka ya 'yan uwa masu albarka Allah ya raba dama a hannun bayinsa wani Allah ya ba shi damar da zai ba da filayen da za a gina masallaci wani Allah ya ba shi damar kuɗin da zai gina masallaci wani Allah ya ba shi ƙur'anin da zai zo ya limanci mutane salloli a masallaci wani Allah ya ba shi ilimin da zai zo ya sa littafi ya karanta a masallaci wani Allah ya ba shi ƙarfin da zai yi agajin tsaro na kayan mutane idan suna sallah don su samu nutsuwa su sallah a masallaci nemi kanka a wani aji kake dole kai ma akwai ajin da za ka iya ba da gudunmawa idan ba za ka iya ba da fili ba Ila za ka iya gini idan ba za ka iya gina duka ba Ila lokacin da ake gini za ka iya ba da buhun suminti in ba za ka iya wannan ba ila za ka iya zuwa da ƙarfinka ana yin aikin tare da kai Ila in duk ka da lokacin wannan ila kai mahaddacin ƙur'ani ne zo ka rinka karantarwa a masallaci zo ka rinka jagorantar mutane sallah a masallaci idan duk ba wannan bane ba kai kila kana da damar da za ka biyo tsintsiya ka kawo masallaci don a rinka shara kila kana da lokacin da a sati ɗaya za ka zo ka share masallacin unguwarku kila ka wanke ban ɗakin masallacin unguwarku kila ka kawo oman da za a rinka wankewa to amma wani za ka samu duk cikin wannan ajin tare da yana da ajin zai shiga ya ki shiga bal a madadin haka sai shiga aji kishiyar wannan abin takaici a cikinmu ne ake samun barayin masallaci su ba inda suka zaɓi ma su yi fata sai a masallaci jira yake masallata su zo da takalmi mai kyau ya ɗauki shi yasa da yawan mutane yau ka kore su daga zuwa sallah saboda gudun kar su zo ka sace musu takalmi wani ba abin da ya sani a masallaci sai dai ya zo sallah ya jona caji ya lalata soket ya yi fitarsa ba ruwansa wani ya zo ya sace wayan mutane a masallaci kai wani abin da zai baka takaici ga masallaci nan masha Allah tabarakallah ban daki ko na gidanka bai kai ka ba kuma an tanadi ruwa amma saboda tsabar fitsara zai zo ya yi ba haya a masallaci ya ɗebi ruwan a masallacin akwai yawanci ba zai ba haka zai fita ba bashi wai shin da gaske ne ku bahaushe da yake cewa masallaci ɗakin Allah ne manufarsa girmamawa ba wulakantawa ba? Na dai gaya mana a baya su larabawa in suka ce kaza na Allah ne girmamawa ce, idan ka suka shirikin ne. Amma mu tawaye gari fa idan bahaushe yake maka kai kayan Allah ne yana nufin na banza ne. Abin da zai nuna maka haka aikinsa kayan Allah ai na annabi ne, mana na banza ne. to wallahi mu kiyaye kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna min ladaddakin al'umma ta kai hatta tsinke da za ka ɗauke daga masallaci sai da aka nuna mun yana da lada me wannan yake nufi in dai ɗauke daidai da tsinke daga masallaci a fita da shi akwai lada to shigo da shi kuma akwai mai zunubi in dai kwakwalwa tana aiki wannan shine abin fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ci albasa ko ya ci tafannuwa kar ya zo masallaci saboda ne saboda mala'iku suna nan a masallatai kuma mala'iku suna cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi in ka ci albasa ba a yadda ka zo masallaci ba dan me dan karka cutar da masallaci kuma masallacin nan ba wai mutum kaɗai ba har akwai mala'ika abinda wannan yake nunawa duk wani abu da zai iya cutar da wani a masallaci ba a san ba a san in duk abin da zai amfanar a masallaci za a samu lada to ka sani duk kuma abin da zai cutar za a samu ne zanibi to mu kiyaye mu kiyaye manzo Allah ce iyyakum muhaqqiratil dhunub a hirfin ku da wulakantar da zanibi sau da dama kana ganin yo menene dan na zo masallaci kawai na dan karkade takalmi na a ciki to menene dan na zo na shiga ban ɗakin masallaci kawai ban yi lotion ba to menene ko kaskare na wannan in ba kai wasa ba sanadiyar sa sai Allah ya saka wuta la tahqiranna min adh-dhunubi saghiraha wa kabiraha innal jibala min al Afa. kar ka raina zunubi karami ba ko babba ka sani manya-manyan duwatsu tsakoyi ne suka taru suka gina su haka da karamin zunubi sai abu ya taru sai ya zama babban zunubi haka ya yan uwa masu albarka mu kiyaye dukkanin wani abu da zai haifar da cutarwa a masallaci da wannan nake jan hankali ina tsofaffin yan boko tare da dukkan girmamawa waɗanda suke zamowa annoba a masallatai yan kwamiti kenan wallahi ku ji tsoron Allah a gina masallaci ana ganin ku dattawa don ku zo ku samar da kyakkyawan yanayi ku rinka sulhu tsakanin al'umma ku rinka ganin yara a unguwa waɗanda iyayensu suka mutu ba sa zuwa makaranta ku rinka haɗa taimako ana kai su makaranta a matsayin ku na gogaggun yan boko da kun yi gwagwarmayar rayuwa ku rinka ganin yaran unguwa waɗanda suke da ƙwazo kuna samun musu aiki abokan zama mu kiristoci fa za ku ga daga su ake kama musu ofa na aiki coci sai ta haɗa kuɗi ta je ta samo aiki ta zo ta rika rabawa 'yan coci amma mu kun zo kuma yin mana da masallatai rigima jiya jiya nan wani daga cikin manyan malaman mu na wannan kasa daga wata jiha ya kira ni ya ce dan Allah malam kasa na addu'a a daren yau gobe za a yi rulin akan rigimar masallaci na kuma ba komai ya ja wannan ba ‘yan kwamiti ne yawancinsu daidai da ahalari ba su ba tare da girmamawa ahalari wallahi ba su amma za su zo mutum ya yi haddace ƙwar'ani ya haddace hadisai ya yi kaza kuma wasu a dole dole sai sun ja shi saboda ba zai jawo a sallah ba to bari su ja shi ta ƙarfin tuwo su ne wanda za ka ga idan lokacin sallah ya suna ta duba agogo ana ta duba agogo liman bai zo ba idan ofis ɗin ka je lokacin da suke aiki in za ka yi awa guda ba su zo ba baka isa ka shiga ba fi maka wulaƙancin da suka ga dama amma masallaci shine wanda ba sa iya jira a shi malam jafar ya taɓa farke musu laya ya ce idan ga tana wannan kauɗin galibi sallar azar, ce da la'azar wacce ake koya karatu yanzu nan liman bai zo ba sai su shige su amma kana so kai musu tsiya yi jinkiri kar ka fito asuba sai dai su ta ki ba za su shiga ba saboda ba ka so a ji fatiyar tare da dukkan girmamawa kar ku zama irin haka kar ƙarshen rayuwa ya zame muku sharri kar ƙarshen rayuwa ya zame muku sharri to sannan in kwamiti tare da dukkan girmamawa ku sani aikin kwamiti wallahi aiki ne wanda in aka tsaya aka yi shi da kyau shi ne aikin gina al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya wannan al'ummar daga masallaci ya fitar da ita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su product din masallaci ne abubakar product din masallaci ne umar usman ali kibaru sahaba sigaru sahaba kai hatta at-tabi'un dukkanin su product din masallaci ne ma'ana masallaci ne ya fitar da su kuma suka zo suka jagoranci duniyar nan suka mulke ta Allah ya kai duniya inda ya kai da albarkarsu sakamakon ƴan ƙasar da masallaci ya mutu kawar ƴan ƙasa. Idan masallaci yan kwamitin masallaci yana aikinsa, wallahi hatta matan anguwa an suka yaji ba gidajen iyayensa ya kamata su rinka tafiya ba ina za su zo kwamitin masallaci a sulhu. mata a zamanin annabi in suka yi faɗa da mazajensu ba gidan iyayen suke tafiya ba ina suke zuwa masallaci wannan ta zo ta ce mijina ya min kaza wannan ta zo ta ce mijina ya min kaza manzo Allah ya kira a fasanta wannan shine amfanin mutum masallaci yayin uwa masu albarka masallaci yana da amfani na duniya da na lahira shi yasa annabawa shi suke fara ginawa kafin su gina gidan kwana ku tambayi hatta waɗanda suka san albarkar ƙasa na daga cikin abin da yake sa ƙasa ta yi albarka fili yanzu nan ya yi tsada a samu babban masallaci a unguwa saboda duk mutum mai hankali wanda ya san kansa ba mahaukaci ba idan ya zo zai sai fili a unguwa ko zai sai gida farkon abin da yake dubawa ina masallaci abdullahi dan abu yake ku kalli matar fir'auna da take neman gida a aljanna sai da ta zaɓi makoci kafin gidan ikhtarat jara qabla ad-dar domin sai ta ce rabbi binili sai ta ce indaka sannan baitan yana daga cikin albarkar masallaci in ba ku wannan satar amsa yaran da ake kulla alaƙar su da masallaci guguwar zamani ba ta ci ba yanzu ku kalli duk yaran da suka zama 'yan shaye-shaye 'yan tsara suka ku koma tarihinsu za ku ga yaran da galibi gidajensu ba mu kusa da masallatai suke ba iyayensu ba sa kamo hannunsu su zo da su masallaci a nan matsalar ta faru ku karanta tarihin imamu ahmad dan hanbali mahaifiyarsa tana ba da labarin yadda ya zama abin da ya zama ta ce yana yaro babansa ya mutu ya tashi maraya da asuba nake tashi in yi alwala in masa alwala in kai shi masallacin kufa da haka imamu ahmad product din masallaci ne masallaci ne ya sanadiyar zaman sa abin da ya zama sannan dukkanin masu aikata laifi za ku ga ba sa makotaka da masallaci duk unguwar da ake da dilan kwaya da wiwi da an gina masallaci wallahi za su gudu ba sai kun tashe su ba za su gudu saboda aikin shaidanci ne manzo Allah ya ce in dai za a yi kiran sallah to shedan ma uban shedanu fita yake a guje na tusa to da in ana kiran sallah sau biyar a unguwa ɗani ba sa zama la na mutane wa la na aljanu to ballantana kuma biyar kuwa sai bukka kun ga masu aƙidar zagin sabai ba sa makotaka da masallaci fiya fiyan kashe su masallacin ahlus sunna ne mu wannan a Kano mun gwada ba ɗaya ba ba biyu ba akwai unguwannin da ake ganin sun yi sansani wallahi da an je an sa harkashin masallaci sai ka neme su karasa sun sulale wannan yake nuna maka ashe kenan masallaci in ya tsayi da abin da Allah da ma'aiki suke so a tsayi da shi a cikinsa al'umma ce za ta gyaru baki ɗaya shi yasa ahli sunna suke bawa gina masallaci da kula da shi a bisa ga gwadabe na shari'a matukar kulawa domin manufar ahli sunna shine gyaran al'umma Allah madaukakin sarki ka ci gaba da jagoranci ga wannan kungiya mu mai albarka shugabannin wannan kungiya Allah madaukakin sarki ka taya musu ruko Allah ka kare su daga sharrin mutum da aljan Allah madaukakin sarki kada ka bar su da dabararsu Allah madaukakin sarki ko mun Allah ka bar mu mu zama naka Allah ka kare mu daga fitintinin zamani Allah ka iya mana abin da fi karfin mu Allah ka taimaki addininka ka taimaki littafinka ka taimaki sunnar annabinka ka taimaki bayinka na gargadi jihar Katsina Allah ya kara mata albarka Allah ya zauna mana da ita lafiya da dukkan sauran jihohinmu na wannan ƙasa mai albarka musamman jihohi na arewa inda ake samun kutuntunu da tashin tashina wannan cibiya Allah ya mata albarka Allah ya sa ta zamo sadaka jariya ga waɗanda suka assasa Allah muna roƙonka da sunayen kyakkyawa da suka ka madaukaka ka gina musu da su da iyalansu da iyayensu da mu baki daya gida a aljanna kamar yadda kai alkawari da duk wanda ya gina maka masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sama Abu Bakar Shu'aib Barakallahu ta'ala da wannan nasiha bakan da nasiha ka tabo abubuwa da dama musamman abin da ya shafi aqida da matsayin ahalin sunna da irin yadda alaƙar su take da masallaci da kuma wancanin da Allah ya sama. mana sadda malam yake gabatar da nasiha sai ga shigowar manya-manyan malaman na nan cikin gida da kuma baki Allah yana cikin nasiha shugaban majalisar malamai na wannan kasa mai albarka da zama su abdulrahman kuwa ya shigo shugaban malamai muna makaranta da shigowa bayan shugaban majalisar malamai ne da yi wato sauran da yin zana wannan kasa mai albarka wakil da su shirku doktor imam aminu abu ammar ya shigo wannan goyi da girma faranta mutane shigowa Allah ma lokacin zai iya shanga da alkhairi muna cikin magana cikin gabatar da nasiha muna ta magana cibiya wadda ta gina wannan masallaci to da raka na da awa ta gine-gine na wannan cibiya ne albarka ce Muhammad Shaifuddin ya kuma a tattalin sauki suna shi ma ya shigo Shaifuddin muna magana da shigowa tare da shi akwai da tsakanin salamade madani shi ma yana nan da tare da shi da ta muna maka barka da zuwa nan kusa da malam da tsaya sai da ɗaya daga cikin ɗan maya a wannan kungiya da abin da Allah shi sarki ya ba su na ilimin na sanin doka da abin da Allah ya sauƙaƙe masu wato mai imani da albaita na jam'iyyar apc a matakin kasa ba musa murtala tsakiya ya shigo ga yanar ba insha Allah mu barka da shigowa Allah ya kara wa rayuwa albarka wato dai kana karatu na ce yau an haɗu wato kada ake kada makabalan da zama da rawa kuma ta ba sai ce to za a za a isa amma dai wasu sakonni alhamdulillah sun isa daga baya wasu kuma ka to wannan shi ne ba da samun talawa da yake da waɗannan talawa Allah ba ku yi sai ce sa ga da yan uwa masu albarka malam yana cikin karatu sai ga shigowar wanda tun da sun ce tauraron shigowa ta yi amma ni ya gaya mun da baka cewa ta ma zai biya ka musawa kafin ya iso ina jin abin da zai shi kenan shi ne malami masanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato darakta na semina da conference na da jama'a da ta zai a wani kan mafi suna na kasa ce abubakar salam ba ɓangare ya zauna Sheikh Abubakar Abdulsalam kama makara da lokacin ka da wajen minti talatin da takwas. In ban da Allah sa na yi tsayuwa irin sadaka eh, wana na za mu ba maka san samu da kake gari shi waya ki bai fiu. Yawa to dan kake ga ga na yi fari fari To in ban da na yi tsaye ina jin da su ya dan da sai ya dan gwada cewa kama karatu to amma na hana sai dai zan wani. amma dai duk da haka ba za mu ba haƙƙin mu ba insha Allah ta'ala za mu gabatar da shi a Abubakar ba baban gwade ya zo shi ma mu amfana da abin da Allah na lokacin sarki ya sauƙaƙe kafin tsallakawa malami na gaba insha Allah ta'ala akwai wani yana nan gurin wani saurayi na yana cewa sai gari ya waye eh ka karatu ya yi karatu ba sai ko abu na kanka ne sai ka yi shi insha Allah ta'ala malam zai ya ci gaba da karatu tare da shi akwai akwai ana maka